يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة wa وبركاته ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai tarin albarka na tsarikun salihina ila rabbil na wahid abdulsalam bali wanda muka fara jinsa a bakin malaminmu muhammad Awul adam albani zaria muna roƙo allah ya shahadarsa yanzu muna yinin arabiya eh, boko yau uku ko inin uku ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha hudu sha biyar ko sha biyar ya dace da yinin sha daya ga watan rabi'u awwal hijira da sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu da dari hudu da talatin da shida ah, ina jin mun tuka goma sha biyu ko yau shine karatu na goma sha uku karatu na sha uku shafi na saba'in da tara ko mun shiga bayani akan asomu wikayatun eh, mun yi bayani akan falalar azumi guda biyu ma'ana aljanna allah ya tanadar wa masu azumi na biyu kamshi ko warin baki mai azumi ya fi turaren almiski yau za mu tashi na uku a somo wikayetun minan nari azumi kubuta ne tsira ce daga shiga wuta rigakafi ne daga shiga wuta malaici rawa ahmad wa sanahul albani an abi huraira annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce as-siyamu junnatu azumi garkuwa ce wa kuma katanga ce hasinun mai katangewa minan nari daga shiga wuta kaga bayan azumi yana zama sanadiyar samun aljanna a hadisin fil jannati babu yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-sa'imun sannan ya nuna mana yin azumi ne yana kubutar da mai shi daga shiga wuta imamu ahmad ya kawo hadisi da dubu takwas da dari tara da saba'in da biyu albani ya ce hadisi ne mai kyau cikin sahihul jami hadisi na dubu uku da dari takwas da tamanin saboda haka azumi yana kubutar da mutum daga wuta kuma yana sa mutum aljanna yi riba ɗin abu biyu ne tsira daga shiga wuta da samun aljanna faman zuhziha Ani na riƙo wa halal janna bakan taya zoma da hayati duniya illa mata ulbururu. Rawar turmuzi wa asanaku. Turmuzi ya rubuta hadisi, kuma ita hadisi ne Hassan. An kaba ni kujura. Ala Rasulallah Sallallahu alaihi wa sallam, manzala ta a sau majun natun, azumi garkuwa ce. Garkuwa kariya ce. Garkuwa ta hasina tun mai kariya. garkuwa ce da za ta kare mutum daga azabar Allah za ta kare mutum daga fashin Allah azaban kabari da azaban gobe kiyama wasadaqatu ita sadaka tudfi'ul khati'a tana kankare zunubi kama yudfi'ul ma'un nar kamar yadda wuta take kashe ruwa take kashe wuta yadda ruwa take kashe wuta haka sadaka take tunkude zunubi take tunkude azabar Allah to wannan hadisin ya nuna mana azumi garkuwa ce duk wanda baya azumi ko lafiyar salau ya mutu to zai zama masa bala'i kaga azumi garkuwa ce daga macizan gabari da kunamai na gabari da wuta na safe da yamma don akwai wuta a gabari